Masu sauraron ma daidai wannan lokaci ne muku sallama irin ta addinin musulunci. mu da kasancewa a cikin wannan littafi mai suna magajin Wilberforce. Wanda ni marubuci wannan littafi Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad nake kawo muku. Ba ta da ɓata lokaci ba a karatu na baya mun zaya inda Ahmad ya kirawo Ayubu daga filin yaƙi sannan kuma su suka wahalara a cikin wannan tanti domin tattauna yadda za su bullo wannan yaƙi. har ma da ya ɗebi duwatsu ya ɗora a sassa daban-daban na kan taswirar da ke saman benci dutse na farko a kan sashen ekwatoriya yake na biyu a kan garin ƙarƙashin ƙasa na shadeniza na uku kuma yana kan doron ƙasa na biyu na hudu kuma yana kan ɓoyayyar duniya wannan su ne wajaje guda huɗu da za a fafata wannan yaƙi in ji arman sarkin sarki tana ganin ita ce mai mulkin duniyar ɓoye Ikenga ya nemi ta ba shi dukkan ɓangarorin da kakansa Oduduwa ya gina amma ta Lamarin da ya sa Ikenga ya tura bi Ururu da Dennis Ururu da Amra Kuguyu domin yaƙata ko a yanzu da muke wannan magana tuni yaƙi ya yi tsamari tsakanin ɓangarorin biyu sama da mutum dubu hamsin zan halaka daga kowane ɓangare. halin yanzu tuni Ikenga da Behanzin sun koma gefe sun ƙi shiga wannan yaƙi tsoron su. kada su yaƙi juna ni kuma na laɓi na ƙarasa wanda ya nasara sabida haka na tabbatar ba za su shiga cikin wannan yaƙi ba yaya kuke ganin za mu ɓullo wannan yaƙi in ji armad kenan to anan muka tsaya wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora iliyazis ya miƙa hannu ya ɗauki dutse ya ɗora a kan doron ƙasa ta biyu yana mai cewa da dul da mutanensa suna nan a nan za mu haɗu da su a jinzidal nan da wata guda kamar yadda ya faɗa babu makawa yaƙi ne mummuna tsakaninmu me zai hana ikenga wanda ke sashen ekwatora da kuma hanzin wanda ke ƙarƙashin ƙasa su afka mana ta baya a yadda muke tsaka da yaƙi da dururu ila ya ce gyaran murya ya girgiza kai ya ci gaba da bayani Abinda da nake nufi shine duk a jirgi ɗaya muke da mu da Bahanzin da ga kowa taka tsantsan yake a wannan yaƙi na ruhi kuma na tabbatar kowa a cikinsu jira zai yi a gama kamfen ya gama zai faru tsakaninmu da dul'ururu tunda dai sun riga sun san alƙiblan mu ta yaƙar cinikin bayi a taƙaice dai ina so na je shin za mu iya faɗa da duluru da kuma Bahanzin da ga duk a lokaci ɗaya Babara ya ja ɗan numfashi sannan ya karkata kujerarsa ya juyo fuskanci Ahmad Ina ganin babbar tambaya a nan ita ce, shin Ahmad za ka iya yaƙar dul'ururu da bi hannun da ikenga kai kai kaɗai a lokaci guda? Nan fa duk suka juyo suka fuskanci Ahmad suna jiran amsarsa, domin kuwa lallai wannan tambaya ita ce tambaya mafi muhimmanci wannan lokaci. Ahmad ya buɗe baki a hankali ya dube su ya ce, ba zan iya ba. muryarsa a nitse babu wani alamun kokonto a cikinta ko kuma tsoro abu ne a fili idan ina da wannan izar mai zai hana a yanzu yanzu mu afka musu na gama da su a rufe bakin kowa ya koma harkokinsa kawai na tabbatar idan ikenga ko hanzu na da yaƙinin iya yakar mutum uku a lokaci guda kuma su yi nasara da tuni sun riga sun afka mana a taƙaice dai babu wanda a cikin mu yake da iko ya yaƙi mutum uku a lokaci guda shi kaɗai tambayar da ya kamata mu yi wa kanmu ita ce a cikin ikenga da bihanzin da dul ururu wanne za mu fara aikawa lahira sannan kuma yaya za mu yi da sauran a lokacin da muke yaƙar wanda za mu fara yaƙa nan da ke babar da Ilyasu suka risina lallai sun yadda akwai kuskure a cikin tambayarsu hasali ma bai kamata su yi wa Ahmad wannan tambaya ba a matsayinsa na shugabansu domin za ka iya fasara, tambayar da kamar suna so su ga iyakacin sa kenan sai da kuma shi armad ɗin ko kaɗan mai nuna damuwarsa ba hasali ma a tsakaninsa abota ce ba wai alaƙa ba ce ta shugaba da wani mabi a'a alaka ce ta abokantaka da kuma zumunci tuba muke in ji babara armad ya yi shiru yana kallon su kafin kwatsam ya fashe da dariya tuba kuke haha Nusi wai tuba siki, Iliasis, Nusi, Iliasis wai yana tuba, Nostalgia, ke ma babar wai yana tuba. Nan take suna jin yanayin murya armad kowa ya fashe da dariya a cikin ɗakin aka fara tsokana su babara da Iliasis. A daidai wannan lokaci aljanin da ke gadi a waje suka dubi juna cikin mamaki, wai daman kinar Big babbar Izza tana dariya. wannan aljanu an ɗebo su ne kawai saboda su hana tanti su kare wannan tanti sannan kuma su hana duk wani sauti da iska ɗaukan abin da ake tattauna a cikin wannan tanti ya fito da shi waje tun armad ya ɗaure tantin ta yadda ba komai ake ji ba amma duk da haka lokaci lokaci sauti ɗaya ko biyu yakan wuce ya fita waje kamar irin dariyar da yanzu Ahmad suke yi a ciki da kuma tsokanar babara da ake yi wanda a nan aljanun za su ba da gudunmosu wajen hana wannan sauti fita domin lallai duk abin da za a tattauna a cikin wannan tanti dabaru ne na yaƙi wanda idan wanda baya cikin wannan tanti ya ji zai kawo musu mummunan matsala daga ƙarshe armadi ya kaɗa kai ya ce ku fa abokai na ne ba ni da wanda suka fi ku a duk faɗin duniya a yanzu duk abin da kuke so ku tambaya zan ba ku amsa iyakacin sani na kuma lallai babu wani abin neman tuba a ciki wato haka armad yake duk yanda suka yi kokar mai da shi shugaba su ringa girmama shi suna ɗaukaka shi kamar yadda ake wa ga da hanzin armad ya ƙi amincewa shi dai kullum a matsayin abokai yake ɗaukan su wanda hakan ba ƙaramin danƙon zumunci yake ƙarawa a tsakanin su bayan ɗan lokaci ana raha nusi ta nuna taswirar yakin da ke kan teburin ta ce yanzu me abin yi wanne za mu fara afkawa a zahiri tambayar ta armaci, ce to amma armadi yana sani ya yi shiru bai ba da amsa ba domin ya ba sauran rago abokan tafiyarsa dama su masu tofa albarkacin bakinsu kowa kuma ya faɗi yadda yake ganin za a shawo kan wannan al'amari Ilyasis ya to shi ne na farko da ya fara tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa iken ga za mu fara afkawa ba don kuma ba saboda yana kunshi a sashe ekwatora har a yi yakin a gama ba tare da wani ma ya sani ba ko kuma ya kawo mana hari nostalgia ta yi maza ta girgiza kai a haba da iliasis kana tunanin wani bango ko kurkukun bango zai hana biyan zin shiga sashen ekwatora ne kuma idan babu biyan zin a akwai ururu da kurkukun da bangon duk mallakar ururu ne umarni kawai za su baya a buɗe musu hanya ko kaɗan bana ganin ikin ga zai fi sauki amma mai zai hana mu afka bi hannun wanda ke cikin ƙarƙashin ƙasa a ɓoye na farko na yadda shiga ƙarƙashin ƙasa matsala ne to amma muna da zaren izza kuma tina ayubu ya nuna mana cewa za a iya amfani da shi aje har zuwa daular denizawa haka kuma idan an shiga shi kansa nemo garin shadeniza matsala ne to amma muna da nusi wadda 'yar asalin garin ci har a yakin a gama ba lallai wani ma ya san an yi ba muna da armad wanda zai shigar da mu sannan kuma muna da nusi wadda ta san hanya kafin wani ankara tuni mun gama da bihanzin a'a kwata-kwata wannan ba dabara ba ce da nusi idan har shiga ikotora bai yi wa ururu wahala da zai ba to ai kuwa shiga ƙarƙashin ƙasa ba zai yi wa ikenga da ururu wahala ba ni a nawa ganin sai ma sun fi jin daɗin tarfa ma a ƙarƙashin ƙasa inda za su yi duk abin da suka ga dama ba tare da al'umma sun gani ba nan take hanya ta barke a cikin wannan tanti kamar kullum gida ya rabi gida biyu akwai masu goyon bayan a fara tarawa ikenga wanda yawanci 'yan gidan wanda su 'yan gidan nusi ne da kuma masu goyon bayan a fara tarawa bihanzin wanda su kuma bangaren nostalgia ne bayan ɗan lokaci armada ya daga musu hannu ku dakata duk babu wanda za a ciki dul ururi za mu fara kawarwa kafin ma mu zo kan bi da yake ga eh mutanen cikin tantin kusan ga baki ɗaya suka wage baki a lokaci guda kowa ya juyo ya dubi armad baki a buɗe babu wanda ya taɓa tunanin armad zai yanke wannan shawara duk kuwa da adawar da ke tsakaninsu da dul ururu eh dul ururu shi za mu fara kafin mu je kan bihanzin zin da ikenga armad ya ƙara maimaita musu abin da ya faɗa Mm, amma Ahmad ina ganin rundunar ururu musamman a lokacin nan na kamfen ta fi fata kowa ƙarfi anya kuwa farawa da ita dabara ne in ji rafiyar da zara kenan wanda shi ma ga dukkan alamu ko kaɗan bai yi amanna da wannan shawara ta Ahmad na a fara afkawa ururu ba nan take aka yi jin kowa yana jiran sauraron amsar da Ahmad zai bayar can daga bisani kowa ya gyaɗa kai alamun amincewa da abin da Nazari ya faɗa lallai afkawa dul'ururu a yanzu ya ma fi shari akan afkawa ikenga ko kuma musamman duba ga ire-iren mutanen da suke tare da shi dul'ururu a wannan lokaci na kamfe a wannan lokaci armada ya canza fuska ya fara bayani a fusace dul'ururu ya shirya mu ma kuma mun shirya akwai wanda a cikin ku ya fito bai shirya ba domin idan akwai to lallai ya koma ya sake shiri lallai ina da yaƙinin za mu iya tarmaza hancin doron ƙasa ta biyu idan muka haɗa dukkan mu waje guda ma ya ɗauko dutse guda ya ɗora a kan sashen ekwatora aljanu sun bani labari akwai rigima a halin yanzu a tsakanin alƙalan sashen ekwatora da kuma rundunar ikenga da farko sun karɓi ikenga to amma daga baya shi ikenga yake amincewa da bautawa baka guguwa a cewa ikenga baka guguwa ce ya kamata ta bauta masa ba wai shi ya bauta mata tun sanda ya yi wannan ikirari da dama daga cikin alkalan sun riga sun juya masa baya wanda hakan ya bashi matsala matuka wajen haɗa rundunarsa waje guda a lissafi na ga zai ɗauki wata guda zuwa sama kafin ya daidaita komai har ma ya samu damar haɗa rundunar da za ta fita yaki banda kuma yaƙin da manyan kwamandinsa suke yi tare da sarkin sarki a cikin ɓoyayyar duniya armad ya nuna garin shadeniza a kan taswira yana mai cewa shi ma Behanzin akwai tasa matsalar yadda aljanu suka labarta shi shine akwai rashin jituwa tsakanin bihanzin da ɓangarori biyu da ke cikin garin Shadeniza. Ɓangare na farko su ne asalin garin Shadeniza duk da rufe garin da aka har yanzu suna nan da ƙarfinsu da kuma sojojinsu kuma sun ƙi karɓar Behanzin. A su baƙo ba zai mulke su ba. Ɓangare na biyu kuma da suke ba wa matsala su ne matafiyan alwashi kamar yadda Hidaya ta faɗa zan bai da ikon samun fasahar jini uku kuma ta yi gaskiya. A wajen matafiyan alwashi ya karbi dalasaman fasaha a bisa yarjejeniyar zai ba su nasu kasan bayan an kammala samun fasaha. To Brazil ya ba su fasaha to amma wani abin al'ajabi har yanzu fasaha ta ƙi karɓar jikinsu. Sun kasa sarrafa zaren laidan duk yadda aka yi a ƙoƙarin yi fasaha ta ƙi karɓar su. da dama daga cikin kwamandojinsa suna ganin bihanzin shi ne ya yi musu wani abu ya lalata fasaha ya ko kuma ya ɓoye musu wani abu daga cikinta wanda hakan ne sa suka kasa amfani da ita idan ba haka ba me zai sa shi ya dinga amfani da ita da mutanensa amma su su kasa wasu daga cikinsu suna ganin zin ne kawai ya yi mugunta saboda haka sun ki amince masa kuma hakan ya jawo kace na ce a tsakaninsu har yanzu abin bai kai ga zub da jini ba kuma bihanzin yana ta kokari wajen shawo kan matsalar ya gyara samfurin laidan ta yadda za ta iya karɓar matafiyan alwashi ba tare da abin ya kai ga faɗa ba amma kuma har yanzu bai samu nasara ba mana tunanin zan zai fito yaƙi kafin ya warware wannan matsala domin lallai sadaukansa ga baki ɗaya ba sa kan layi ya ja dogon numfashi sannan ya ci gaba da bayani dulurori shi kadai ne ba shi da wata matsala ta kowane ɓangare. Kuma mu kadai muke adawa da zida. Kada kuma da an fara wannan kamfen ɗin ne domin a kaɗe mu masu adawa da zida. Kuna tunanin ba za su afka mana ba zaran muka juya baya. Na san lamarin da sarkakiya. idan muka zaɓi biyan Bihanzin da Dil'ururi za su afka mana ta ba. Idan muka tarbi zin kuma Ikenga da za su afka mana ta ba. idan kuma muka tari dil ururus ikenga da bihanzin za su iya afka mana ta to amma kuna tunanin na fito babu shiri ne ku saurara ku ci alma da ya gyara zama tare da gyaran murya Amsa ita ce hidaya akwai wanda zai iya ja da hidaya idan ta ta'u? babu tuni na gama tsara yadda zan dawo da hidaya duniya ina kammala shiri na za mu afka wa dulururu hidaya za ta kare mu daga bihanzin da ikenga har zuwa sanda za mu kammala rugurguje jinzida mu juye kansu mu yi musu taron dangi mu karasa su ko kojejin wannan shiri sai al'ummar cikin wannan tanti suka fara gyaɗa kai cikin amincewa babu shakka hidaya za ta iya kare su daga sharrin bihanzin da ikenga tsawon daɗewar da fafatawa za ta yi to amma matsalar ita ce idan zan iya tunawa har muka rabu da kai a duniyar aljanu baka samu jiki mai kwarin da zai ɗauki ruwan hidaya ba shin an samu canji ne in ji nusi armad ya yi murmushi tare da ɗauko dutse ɗaya daga cikin duwatsun da ke gefe ya ɗora a kan daular danizawa ya ce a nan shirin yake a nan za mu yi musu illa akwai wanda a cikin ku ya san labarin kamfen na farko wanda al'umma ururu suka fara yi a nan ƙarƙashin ƙasa kowa ya ɗanyi tunani kafin daga bisani su girgiza kai amma ban da ayubu eh to iluriya so ya gaya min wannan tarihi nasu amma naki har ma kawai ya matsa fuska ya bai ce masa komai ba a kullum ɗabi'un ayubu sake sauyawa suke sai dai kuma abin ba wani daman armad yake ba domin kuwa a zuciyarsa ya riga ya yanke shawara karshen ayubu ya zo domin kuwa da jikinsa zai yi amfani ya haɗa na sabuwar hidaya a takaice kwanakin ayubu sun kusa zuwa ƙarshe dama shehu ailan wilberforce ya faɗa a cikin baitocinsa na waƙar makawarta cewa har kullum ɗabi'un mutum mutumi sukan canza iya yawan daɗewarsa a duniya tun daga ranar da aka halicce shi har zuwa lokacin da aka ɗiban masa a wani babi wannan shehu ya bayyana cewa wasu mutum mutumi gaba ɗaya juyawa suke zuwa mutanen daban masu halaye daban irin nasu kuma idan ba a maganin su ba sai kaga sun fara aikata wa asalin wanda ya halicce su ta asa denis ururu wanda ke tawaga iken gaba samu da ne denis iluru sarkin danizawa na yanzu kuma sarkin jinzidal shi ma ba samu da ne shin duk cikin ku ba ku taɓa mamakin yadda hakan ta kasance ba komai da kuka gani akwai dalili inda arman ta yaya iluru zai zama basamudi ɗan uwansa ururu shi ma zai zama basamudi amma kuma ɗan iluru bizaya zai zama mutum ba basamude ba ta yaya kuke tunanin iluru zai samu jiki wanda baya lalacewa kuma baya jin ciwo amma kuma ɗansa ba shi da shi ta yaya iluru zai zama shine mutum kaɗai banda denis ururu wanda a kaf al'ummar ƙarƙashin ƙasa yake da basamuden jiki labarin sai mun koma zuwa kamfen ɗin da ya afku kafin wannan kuma a nan sirrin da za mu dawo da hidaya yake ku saurara ku da labari a nan armad ya fara zayyare musu biri har wutsiyarsa nima ba ni da wani cikakken bayani aljanun da suka labarta min sun bayyana min cewa akwai abubuwa da dama wanda suka manta al'amarin ya faru ne a tsakanin shekarar 48 zuwa shekarar 62 bayan amur a zamanin sarki Denis Hutu. Wannan sarki shi yake mulkin dukkan doron ƙasashen ƙasa guda shida a tare, haɗe da mutane haɗe da mutanen da suka zo daga doron ƙasa ta farko wanda suka wanda tuntuni suka yi masa mubaya'a a wannan zamani babu wani abu jinzidal ballantana ma a san sarakunan jinzidal hutu shi kaɗai ne sarki kuma kowa shi yake yi wa biyayya a wannan lokaci a shekara ta farko a shekara ta farko ururi da suka tashi kawai sai suka watso mutane babu ruwansu ko wannan mutane su rayu ko kuma kada su rayu kada ku manta bayan an kammala yakin rukunai biyu yakin da ururi suka yi nasara a kan gidan wilberforce a wannan lokaci ururu ba wani damuwa suka yi da raguwa al'umma ba kawai watso su suka yi ƙasa kuma me zai faru da su ya faru kai ba masu da wata masaniya a kan zurfi da wannan ƙasashen ƙasa suke da su su dai kawai sun watso mutane idan ka rayu kanka idan ma ka mutu kanka ururu suna can doron ƙasa ta farko suna shagalinsu suna kuma murnar samun nasara akan wannan yakuka da suka akwai kwamandoji da kuyuri su ya turo domin su kula da al'amura a ƙarƙashin ƙasa da kuma wanda ya tura su yi farautar littafin takobi amma a zahiri babban sarkin bai juyo da hankalinsa sosai ba kan wannan ƙarƙashin ƙasa har sai a shekara 48 bayan amur kaga shekara 48 kenan bayan an kammala yaƙin rukunai biyu yaƙin da ya sanadiyar mutuwar sarki ariel wilberforce su kuwa iyayenmu da kakanninmu da aka watso tuni sun jima da samun wuri suna zuwa suka tarar da ƙasashe masu yalwa da kuma tsari akwai ƙabilu kala-kala daga mutane da elvis da samudawa kai har ma da dodo masu kai sama da ɗaya amma mafi yawansu suna ƙarƙashin mulkin babban sarki guda ɗaya sarkin da ake kira da denis huhutu ƙabilar sarki denis huhutu samudawa ne baki ɗaya kuma suna da wani sirri a jininsu wanda yake ba su damar zuƙe hasken rana su ƙara wa ƙashinsu ƙarfi an yi tufaƙi fatarsu kaɗai ta fi fiƙar zaki tauri mutum biyu na farko da aka fara turowa daga doron ƙasa na farko su kawo ran gadi zuwa ƙarƙashin ƙasa domin su ga me yake faruwa su ne haruta da maruta suna zuwa suka zarce kai tsaye wajen sarki huhutu suka labarta masa saƙon jinzida daga babban sarki kuyuri sa yi ururu take sarki huhutu ya sa aka kama su aka ɗaure a ce wasa idan shi kuyurin ya isa to ya sakko da kansa to bari mu dakata a wannan karatu na littafin magajin ko a daidai wannan waje sai a biyo mu a littafi na gaba domin jin yadda za ta kaya